rahoton fadawa halin kunci da 'yan Najeriya musamman ma marasa takardar izinin zama ke fama da shi a Saudi Arabia ba sabon labari ba ne. Ba mamaki ya ɗau hankali ne a wannan karan don ya haifar da asarar rayuka. A zanta wata wayar tarho, jakadan Najeriya a Saudiya Abubakar Bunu ya tabbatar da yanayin kuncin, amma ban da maganar asarar rayuka. Kuma ba wai ya shahararri ba kawata ba ne, ɗan zai shiga ko ko da yaushe muna kira da su yan najeriya wanda suke son yana wannan kasa allah ya yi kokari gyara takardun shi na ilimin zama wannan kasa in ka gyara kuɗa neman abinci mai kyau ta hanya mai kyau ba sai ka ta ɓoye-ɓoye ba ko wani abu na kamar rashin gaskiya. jakada me za ka ce shin duk waɗannan labaru da muke ji cewa wasu 'yan najeriya sun rasa rayukansu ba haka lamarin yake ba kenan. wala ka san eh, abin faruwa na su akwai matsaloli suna da yawa domin ko da wani abin faru cikin wannan fatin na yi magana da jami'anmu na consulia ta wanda yake cikin bincike kuma sun gano dai ga abubuwan nasu wanda ma sun Dan majalisar wakilai barista Ibrahim Bello daga cikin da ke kokawa kan kashe 'yan Najeriya a Afirka ta kudu ya ce na Saudiya akwai gangancin 'yan Najeriya. Saboda duk wanda aka shi ranar da zai shiga Saudi Arabia in umra ne akwai ran za baka zaka shiga akwai ran za baka zaka fita idan ka bi kaidin ba wanda ci mutunci ka amma in mun Najeriya sukan je su buye ne daga zuwa umra sai sai ake haji wannan ya samu dokokin su shi sa ake musu cin mutunci kuma dokokin Najeriya da kuma kansila na Najeriya ambassador namu Najeriya ba zai iya komai a wani lokaci saboda ne jama'a mu sun saba ma ka'idojin kasar Saudi Arabia saboda mutane mu kullum masu laifi ne shi sa ake kama su ake cin mutunci ake kawo musu kamar ka ji a wasu kasar Najeriya hukumar alazan Najeriya dai ta bakin kwamishinan ayyuka barista Abdullahi Muktar ta kwabi kamfanonin haji da umra su kara kaucewa jigilar 'yan share waje zauna. kamfanoni da suke da lasin kawai suke iya kai su gidan visa kai mai kamfani ka san idan ka kai mutum bai dawo ba to da kai na najeriya da abokin aikinka na saudi arabia duk lasin ɗinku ya mutu har sai ran da wannan mutumin ya fito kuma ga tara da za a ci so wannan ya sa kamfanonin da suke aiki a nan najeriya da na saudiya ɗin kafin su karɓi mutum sai sun tantance shi kuma sai sun tabbatar da cewa ba wanda zai je gudu bane ba abubuwan nan sun ragu saboda irin yanayin fasfo da ake amfani da shi yanzu wanda yake da kwakwalwa a cikinsa idan ma mutum ya je ya taɓa zama ɗan bakin haure ko kuma wanda ya zama tukari kamar yadda aka saba faɗi idan ya je shiga to za a iya ganewa kuma tun daga ma wurin neman visa su za a iya ganewa so wannan ya takaita abubuwan kwarai da gaske rushe gine-gine a sharar mansura makka ya ƙara bude kofar gano mafakar 'yan takari marasa takarda nasura da malika ya murar amurka daga abuja najeriya rayuwar afirka lokacin sayan bai lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa rayuwar afirkawa a lokacin sayan bayi lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa rayuwar ƙasar Hausa.